hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma akan yi daidai da goma sha ɗaya ga watan mayu 2026 miladiya a ci gaba da darasinmu na tauhidi kamar yadda aka saba kowane mako na litini muna karanta littafin fathul majid muna nan a babi na cewa duk mutumin da ya jayayya ya yarda da suna daga cikin sunayen Allah ko siffa daga cikin siffofin Allah an gane ko da kuma ma'anar faɗin Allah ta'ala wa hum yakfuruna birrahman قل هو ربي لا إله إلا alaihi عليه توكلت وإليه متاب inda muka kwana a shafi na ɗari hudu da goma sha uku cikin sharhi za mu tashi a paragraf na ainihin wato ƙarshe a shafi shafi na ɗari hudu da goma sha uku malam ya ce ƙauduhu fi sahihul bukari an aliyin kun tuna ko? da ali yake cewa hadithu an-nas bima ya'rifuna aturiduna an yukadhiba wa rasulahu wannan asar ɗin na Aliyu da yake cewa ku yi wa mutane magana da abin da suka sani ko kuna so ne mutane su rika tsare ta Allah da manzansa to za mu tashi yanzu in ce cewa wa aliyu ba ake nufi da aliyu an ga wajen? malam ya ce aliyun huwa amirul mu'minina abul hasan aliyu shine amirul mu'minina wato baban al aliyu bin abi talib ana aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda wa ahadul khulafa'ur rashidin daya daga cikin halifofi shiryayyu wa sababu hadal qawli dalilin da ya sa aliyu bin abi talib ya faɗi wannan zance wallahu alam Allah shine mafi sani yace ma hadasa fi khilafatihi abin da ya faru a lokacin khalifancinsa na yanzu malam ba yana tabbatarwa bane yana zato ne shi sa ce yana ganin dalilin da ya sa aliyu ya faɗi haka duk da Allah shine mafi sani ya ce kaza abinda ya faru a zamaninsa shi aliyu din min kafarata iqbalin nasi alal hadith irin yadda mutane suke yawan tunkaran hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya samu karbuwa masu neman shi sun yi yawa da ɗalibansa shi hadisin wa kasarar filƙasa kuma aka samu yawanci irin masu wazin firman nan sun yi yawa su ne ƙasa masu kawo labarai na ƙarya su ce an ce kaza wanda ya kaza zai yi kaza A irin wannan kuskure mu ma muna cikin sa wannan zamanin an gane ko ya fi shahara da masu wa'azin firmi wa wa'az da masu wa'azi kwarai da gaske ga su nan sun ta ko ina mala suna wa'azi ha a social media suna da ma channel da suke yada irin wa'in abubuwa Allah ya kyauta kawo wani hadisi ko wata magana a ce kaza yi kaza kaza zai faru ko dai a ce hadisi ne ko kuma a ce a ba hadisi ba ne wani lokaci ma sukan ce hadisan kuma hadisan ƙarya yanzu aka akwai wata mata mijinta ya kira ni yana so don Allah yanzu gidan a yi zaman sulhu da nasiha tsakaninta da kishiyarta ta ci karo da irin wa'in abubuwan irin wa'in nan halittar wa'an gaya mata yin teka za ta karanta wata sura so kaza za ta ga a mafalki wata ya mafalkin kishiyarta ta mata asiri a mafalki ba ana nan yanzu ana firgima a gidan saboda kaga irin wannan hadiza kaga fitina ne wannan Allah ya kyau ina tambayin mijin muna tattara da shi ce wallahi malam wajen mutum bakwai take zargi an ji ta cewa wancan an ji ta cewa wane ne da hannun wane su kaga illar irin nan wa'azin turmin kenan da kawo hadisai na karya. ce waɗannan hadisan duk ya turo min ita turo a mijin wai ga inda bin shi kuma ya turo da na duba na saurare da duk hadisan ƙarya ne addu'a da zikiri suna da tasiri wajen biyan bukata Allah zai yaye maka damuwa an kai rufiya ko ingantacca amma a jingina shi annabi ne yace kaza kuma har a dogara a gani wai a mafarki za ma ka ga wanda ya maka kaza za a zo wani mai zuwa zai zo maka magana mala'ika ne ko waye ko aljani ne zai ce maka ai wala ne ja ita dai salon kishin ta nan tana so ta fitar da kishiyar ta ne ko ba haka bane sai take wannan kariyar lalle kam Allah ya kyauta mala yake cewa yawan irin waɗannan mutane da kawo hadisan da za tu'rafu min hadal al wato hadisan ƙarya wanda ba ma san su ba wannan bangare Ya ce fa rubbama ha ba'd an-nas wa raddaha wasu cikin mutane suka iya inkarin irin wayannan hadisan suke karba wa qad yakunu li ha aslun ma'anan sahi. Ƙila wani lokaci hadisin ba ka ga yana da asali na ma'ana mai kyau fayaqa ba'd al-mafasid lidalika sai ga wata banna ta auku da wannan saboda ila jarumin da ake ganin ma'anar mai kyau ne kamar irin wannan ai kaga cewa ake ta karanta ayoyin Qur'ani da surorin Qur'ani ta tofa kafa kaza ta sha ruwan to za ta yi mafarki <laughs> to kaga ai wani abu ne tunda Qur'ani gaskiya ne kuma shi al-Qur'ani waraka ne ga bayansa an fahimta to sai ce to za ya samu wasu banna ya faru ya ce fa arshadahum amirul mu'minin to shi yasa mata amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib ya nausar da mutane a wannan lokaci yake musu magana ila annahum la yuhaddithuna suna la tasha kar su ta ga mutane fa ga magarin mutane hadisi kawai eh su kawo wani hadisin da ya wuce kwakwalwar su ba za su iya dauka ba illa bima huwa ma'rufun yanfa'un nas su rika karantar da mutane abin da yake sananne ne zai wa mutane amfani fi asali dinihim a asalin addinin su a hakamun da hukunce-hukuncen addinin min bayanin halali wal haram kama daga hadisan da suka yin bayanin halal da haram shi na daga bayanin wa mutane allazi kullifu bihi wato halal ko haramun din da aka daura musu su kiyaye ko su aikata ko su nisanta ce ilman wa amala akan fi ilimi da shi su san hadisin kuma su yi aiki da shi yace duna mene duna ma ya shigaru an zalika banda wasu hadisan da za su shigaltar da su akan wannan ya ce mimma qad yu'addi ila radd al wa adami qabulihi wanda zai iya janyo kin karban gaskiya ko a tunkuɗe gaskiyar saboda haka fa yufdi bihim ila at-takdhib ya ja ka ga mutane suna ƙaryata hadisai ko ba haka ba wanda kuma ya ƙaryata hadisin manzon Allah kaga ya shiga cikin matsala to kan ma a faɗa irin wa'annan hadisan da hankalinsu ba zai ɗauka ba ku faɗa gaskiya abin da ya tabbata annabi ya faɗa a faɗe shi shi ma cikin hikima abin da ya tabbata ko ya faɗa hankalin mutane kaga mutane awam ne ba za su iya ɗauka ba kanka faɗa musu a zauna lafiya ya ce wala sai ma ma ikhtilafin nasi fi waqti ya ce musamman ma tare da sabanin da mutane ke ciki a zamanin Ali ibn Abi Talib kaga akwai masu goyon bayan shi akwai masu goyon bayan Muawiya a lokacin ka gani ana cikin rabuwar kai wa kasrat qusud khawdihim wa jadalihim da yawan bincike da shige-shige da ake da jayayya tsakanin mutane a wannan lokaci malam yace yana ganin kila wannan dalilin ne yasa ya faɗi wannan magana malam yace wa qad kana shaykhun al-musannif rahimahullah mawallafin littafi wato malamin mu shi Muhammad bin Abdul Wahhab in jimala yace la yuhibbu an yaqra ala an-nasi illa ma yanfa'uhum fi asli dinihim baya so ya karanta wa mutane sai abin da zai amfani su asalin addinin shi malam wa ibadatihim ko a ibadarsu wa mu'amalatihim ko a mu'amalolinsu allazi la ghina lahum an ma'rifatihi irin abin da mutane ba za su wadatu ba suna bukatar su san abin wa yanhahum an alqira'ati bi mithli kutub aljawzi yana hana mutane ɗalibai kasar yawan lalle cikin littattafai musamman littattafai irin nasu ibn jauzi wal kalmun aish wal mur'ash wal tafsira duk suna littattafai ne lima fi dalika min al-i'radi amma huwa awjab wa anfa saboda abin da ke ciki galibi akan samu kawar da kan mutane akan abin da yafi zama muhimmi yafi zama wajibi ai amfani da shi ko yafi amfana wa fiha mallahu bihi a'lamu akwai a cikin su irin abin da Allah kadai ya sani min mala yan bagil mu cikin abin da bai kamata ba bai halarta musulmi ya kudurci haka a zuciyarsa ba akwai a irin wa'annan littattafan an gane ko malam ce wal ma'sumu man sama Allah a tangagge ko tsararre to fa sai wanda Allah ya kare ne tsararre Allah ya kare mu malam ce wa qad kana amirul mu'minin muawiya ibn abi sufyan amirul mu'minin muawiya ɗan abi sufyan ya kasance yana halqa su alal qasas yana hana irin wayannan masu azin tilmin yana faɗa masu azin tilmin ne saboda a zamanin da aka muka san su ko ba aka bane za a zo a zauna ita kawo maka wasu abubuwa da labarai hadisi a ce kaza akwai falalar kaza an karanta kaza kafa kaza za ka samu kaza ina fata ana fahimta qasas to shi a lokacinsa sa yana hana irin wayannan siwa wa'azi kasashen da suka ci gaba ma shi yasa ba a barin wani yayi wa'azi sai kana da izini kana da permit wallahi daga hukuma ake wa'azi yanzu wannan karatun da muke yi kaga wannan ba darasi muke ba to wallahi a Saudiya sai ina da sai ina da izini register a wajen hukuma ta harkokin addinai da aiki kaɗina da komai za a kawo ina da shi da ya nuna cewa ina da capability karantarwa akan kujera a masallaci darasin zan yi kuma ba a yadda a ganna akan mumbari ba ina wa'azi ba yadda a ganna ina wani wa'azi irin wannan shi aka sanda da shi kawai to saboda haka shi aka ba da ilimi ina ga maka idan za a hau mumbari to sai kuma an ban irin wannan na mumbarin an tabbatar da irin yi na mumbari ne akwai wanda shi wa'azin sa na tsaye ne yayi na siya a wuce bai iya zama a sa da rashi ba akwai wanda zaka yana da basira ya karantar a majalisi wani kuma ba zai iya a gaban mutane ya magana ba to za a ba ka ID card ɗinka da permit ɗinka dire da abin da aka tantance cewa za ka iya idan na zo garin ku ko masallacin ku ba ku san da ba ban san ku ba abin da nake bukata in gabatar da kaina a gun liman in nuna masa ID card ya gani ni mai wa'azi ne wanda hukuma ta yadda zan iya wa'azi a kan kaza wallahi ne mai sayawa da dama amma haka kawai wani tashi ala liman a dan ban minti da ya zance kaza ba a yi da ayar na kasashen shi sa ba a tara fitina a cikin wani zai zai wa'azi wallahi an dinga rikici kenan kalli furi hudu ba da ake a masallatai abu ne ma da dama bai da asali amma sai ka za a ta kawo malamai yau a kira wancan malami an jima an kira wancan malami kowa kuna zaune lafiya a goku ko a masallacin ko wani malami zai wa'azi ya tarwatsa muku zaman lafiya da ake a musu ana hayaniya ko ba ka bane saboda ba mu da tsani daga an zo ana wa'azi ko an kunna speaker an an takura mutane a kunna speaker ko ta ihu ta hana ku bacci ta hana ku hutawa duk wa ce haka ake a takura mutane ka shiga haƙƙin bayan Allah wani na so ya bacci ka hana shi da ƙarar speaker ka saboda rashin doka malam sai ga tun bayan sallar isha'i a kama wa'azi a dinga kunna fika malam har asuba ana damun bayan Allah ba wanda zai kwanta kuma sunan wai musulunci ake wannan ba shi ne bane mutane na da haƙƙi su kwanta suna da haƙƙin su huta suna da haƙƙin su samu nutsuwa. amma sai a ta hayaniya kuma abin da ake faɗa yau duka ƙayyanci ƙarya ne a ta kawo irin wainan labaran an hana bayan Allah an cuce shi idan wani ya tashi cikin daren nan kana shi bacci wallahi Allah ya tafi Allah ya bi masa haƙƙinsa sai ta bi ka wallahi ba an zalunce shi kuma annabi ya ce a ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta Allah kyauta amma abin yana bukatar gyara sosai suna ka shi mu'awiya hana su yake yi yawa ya ce lima fi su min al saboda abin da suke kawo akwai labarai na ban mamaki wanda hankali ya zai taɓa dauka wata sahul akwai sakaci a ciki fin naƙali wa gairi zalika wajen naƙalto maganar shin ta inganta wata inganta ba kawai a naƙalto a ce ai annabi ne ji ba sa tsoron haɗarin ma da annabi yake cewa duk wanda ƙarya da gangan ya nemi mazauninsa a wuta a mutum ba zai tsoron wannan Allah ya kyauta malam ya ce wa ya ƙula har yana cewa la ya ƙusu illa amirun au ma'amurin ba wanda zai magana sai shugaba ko wanda aka ba shi umarni ka kaga ma'mur sai an ba mutum umarni haka ake yi shine tsari lokacin da malam nasiru kafin ya tafi tsohon gwamnan jihar nan ya so ya kawo wannan ƙa'idar na izinin wa'azi aka yi ta a kai kuma abu ne mai matukar amfani wannan dai abin yana da amfani ni nan sai da na samu shugaban ƙungiyar igala na ba da shawara akan wannan kafin ma ya wannan abin wallahi don na dawo kasar nan na ga abin a can ya burge kuma haka ake nace mu ma nan bai kamata a bar abin kasa kasa ba malamai sai dai kowa ya hamu barin shirin da zage karatu ya koma ba karatu ba sai dai raddi da wanda ya iya da wanda ma bai iya ba da wanda ya dace da wanda ma bai dace ba wani kuma ya zana karatun irin mu ne ɗalibai ba a san komai ba karatun mai ta jami'in jaka kana jan shi yana jan ka a kasa gane me yake yi karanta ma wani bai san me yake karanta wallahi malam saboda kowa so yake sai an san shi saboda in dai zaka iya ajiye kyamara a gaban ka kawai ka dauka kawai sai ka saki ba doka shikenan kawai kai sai ka zauna ka zama malami mutane ba sa kiyaye ba kudin Allah ya fi mana malam ya ci gaba da cewa wa kullu hadha muhafazatan ala luzumi thabati ala sirat mustaqim kuma duk wannan abin da muawiya yake yi na ya hana irin wa'annan malaman su wa'azi ya ce wallahi yana yi ne don tsare lazumtar da mutane suke akan hanya madaidaiciya don ba aka ba wani zai zo ya fitar da mutane akan hanya alherin wanda suke wa'azi yanzu sun mai da abin ya zama comedy zone a kamar dariya malami ko ya zo ya fitita ko ya faɗo wasu maganganu da za a yi dariya shi kenan ya zama ɗan abin nan ɗan comedy ya ce ilman wa amalan a kawar da mutane hanya madaidaiciya akan iliminsu akan aikin da suke wa niyya da kuma niyya wa afzan da ma manufa wa tarki kullu ma kana wasilatan ila khuruji minhu da dukkan wani abin da zai zamanto ya ja zuwa ga fita zuwa ga tafarkin kwarai min al bid'a kama daga bid'a wa wasa'ila hada hanyoyin da suke kaiwa zuwa ga bid'a din wallahu muwaffaq lis sawab Allah shine yake datarwa zuwa ga daidai wala haula wala quwwata illa billah babu abin bauta babu ainihin wato tsimi da dabara sai ga Allah subhanahu wa ta'ala qawluhu ya ce inda yake cewa kuma wa ruwiya abu rawa abdul razzaq an ma'mar an ibn tawus an abihi an ibn abbas annahu ra'a rajulan taqaba lamma sami'a hadisan an annabi sallallahu alaihi yake cewa inji abdullahi dan abbas ya ga wani mutum in safaba yayi firgice yi zugur lokacin da ya ji wani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi na ainihin wato hadisin siffofi na Allah istinkaran da zalika yayi wannan ainihin wato zaburan ne dan inkarin abin da yake faqala sai ce ma faraka haula me ya firgita wannan mutane me ya firgita wannan mutum yajiduna warqatan inda mahkamihi wa halikuna inda mutashabihi mutane ka ji cewa suna jin wani laushi-laushi lokacin ayoyi muhkamai amma kuma su ji ainihin wato su halaka su auka wa mutane cikin ainihin wato mutashabi mutashabi ayoyin da irin da hadisai da bai kamata a ce an rika faɗin su ba sai ana da cikakken ilimi a kansu an gane ko duk da kowane hadisi ma dole ne ya zama akwai ilimi a kansa kafin a faɗa amma daga ayoyin alkur'ani in za a yi magana a kai ba mutashabi ba amma ka ga mutum ya bar aya muskam wadda suke magana a hukunci a fili amma ka ga ya koma yana neman mutashabi wannan ba daidai ba ne to sai ce ƙaunuhu inda yake cewa rawa abdurrazzaq ɗin nan wane ne abdurrazzaq sai ce huwa ibnu hamam sanani al wannan malamin ibnu hamam as-sanani muhaddith al-yaman wannan malamin hadisin na kasar yaman sahibu tasanifi ma'abucin wallafe wallafe akthar riwayati an ma'mar mafi yawancin riwaya ta dalibi ne shi na ma'mar ibn rashid sahibu zuhri ɗalibin imamu zuhri din nan wa huwa shaykhu abdurrazzaq yarwi anhu kathira yace shine malamin abdurrazzaq kuma yana ruwaito hadisai da aurinsa a wurinsa wa ma'amar wane ne ma'amar yace bi fathil mimaini wato da yiwa mimin guda biyu na cikin wannan kalmar fataha da ma mimin din farko ma mar ba za ka ce ma ko mu'mir ko mi'mir ba a dukkan su fataha ne mimun din shine ma'anan bi fathil mimaini da yi wa mimin guda biyu fataha an gane ko da yi wa mimin guda biyu fataha ma amar yace to amma amar yace huwa abu urwa ibnu abi arwa ko kuma ibnu abi amru wato abu urwa ibnu abi amru rashid al-azdi al-harrani sun al-yamani an harran ne kuma shi mutumin yamani. ne ahadul a'lami ai daga cikin manya-manyan malamai masana din ashabi muhammad bin shahabin Zuhri wato ɗalibai a wurin shahabin din imamu Zuhri, yarwi anhu kasiran yana ruwaito hadisi da yawa a wurinsa qauluhu an ibn tawus da yake cewa ibn tawus waye ibn tawus Ya yace huwa abdullahi ibn tawus al-yamani shine abdullahi ibn tawus al-yamani shi ma mutumin yaman ne an gane ko ya ce ƙala ma'amar ma'amar yake cewa kana ƙalamin nasu bil arabiya wannan tsawus ɗin yana cikin mutane da suka ƙware suka san larabci sosai eh, ya ce wa ƙala ibn uyaina ibn uyaina shi ma ya ce mata sanatu naini wa talatina wa mi'a ya rasu shekara ta ɗari da talatin da biyu bayan hijira ta bi ƙarnin da yake ba ƙarni ne malam mai kyau na kusa da sahabbai ko ba aka bari shekara ta ɗari ƙarni na biyu kenan ko na uku inda shekara ta ɗari da talatin da na talatin da biyu ya rasu bari mu ga shekararsa nawa kenan da rasuwa yanzu a ah, ina masu lissafi yanzu fa muna da bakwai shi kuma ya rasu shekara ta 132 1315 1315 ya kwanci a cikin kasa ba ya tashi aljawa har yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha biyar yana kwanci a wai yanzu nan yanzu na mutum ya mutu ma ka ɗauki sha biyar ɗin shi na ƙasa na ƙarshe da sha biyar ɗin nan ka ce ai wani yau shekarar shi goma sha biyar da zuwa sai ka ah, ai ya daɗe da rasuwa shekarar sa goma sha biyar da rasuwa to ga mai shekara dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha biyar kuma ga shi ana jin yau karatun sa ana faɗa mana abin da suka yi na'am har zai dawa kuma har ina ta ina zai dawo ya tafi can ya zai ce ya riski abin da ya aikata haka fara yi wacce ne haka ba za mu zauna mu ma za mu yaushe za mu yi shekarar da za mu yi a ƙasa ba wanda ya sani a gani wanda da wani ya za a a a to shi ne mu dafa a shi da zikar auna ya bar littafi ne a rashin mutunci ya shuka kuma sai gashi aka san shi haka ne eh, rayuwar shi ai rayuwar da yake ita ce littafin da yake rubuta Ya faɗi alherin ko a faɗi sharri in sharri ne ka gani shi sa kawai mutum ya shuka alkhairi Allahumma amin mutum ya shuka alkhairi kawai ya zauna lafiya malam ya ce ƙauluhu an abihi da ya ce daga babansa huwa ƙawusu wani fifinar yamani shi ma kaga ɗan yaman ne aljundi eh, wannan ƙawus ɗin shi ne ɗaya daga cikin masu shi ne wanda ya kan yana sa ɗansa ma ya sake sallah in ya sallah a zaman tahiya bai karanta allahumma inni a'udhu bika min azabin qabr wa min azabil jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal sai ya sake sallah tare da sallar ta fa amma yadda suke ladabtar da ayyansu akan su yi irin wannan azkar bi fathil jim ma'ana aljundi ko aljanadi janadi kenan shine bi fathil jim wan nun kisan aljanadi ko ba jundi ba aljanadi wal imamu an gane ko kuma shi jagora ne a ilimi yace qila ismuhun zakwan wasu ce sunan shi an gane ko haka ibn juzi ya faɗa amma kisan din shi ma suna ne da mutane suke sa suna ya shahara da shi da wannan da su suna masu kyau da nake so in sa ma na ma amma kawai wani fa sa ma dan shi sai na sa tukun <laughs> wani ya ce ina faɗin wani suna ce da Allah mara gaye yanzu ya sa ma yayin shi sunan da nake so in sa to kaga ba za ka faɗi ba in na ji wani suna haka mai kyau sai in bari sai na haihu sai in sa ma dan sunan an gane ko qultu nan sai malam ce, huwa min a'immati tafsir kabi yace shi ka sannan yana cikin malaman tafsiri ya san tafsiri sosai ya san Alƙur'ani. wa min awqiyatil ilmi yana daga cikin shi jaka ce ma ta ilimi mana kamar rumbu ne na ilimi ala fi tahdhibul kamal ya faɗi cikin littafin tahdhibul kamal anil walidil mawqiri عن الزهري قال يتي قدمت على عبد الملك بن مروان نازو وجه عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري يتي دقا إناكك يا كي زهري قال سيتي مسا قلت سينتي من مكة دقا مكة نتهو قال ومن خلقت يسودها وكبر لأمتر واندزي جابورا كيسو وأهلها رسول متانا قلت سينتي أطاع ابن رباح نابر أطاع ابن رباح eh an gane ko ala fa min al-arab min al-mawali shin wannan alawun da kake magana yana cikin larabawa ne ko ko yana cikin mawali ne ma'ana intattun bayi ko mazauna waɗanda su ba larabawa ba ne wanda sun zo kama guri zauna ne wani daɗin fa da kake kallon su bakin mutum ne fitirna kuma amma sai ilimi mala sai kuma haiba da ɗaukaka da daraja da yake ne a ga yadda ilimi ke daga daga mutane ya ce shi na bari ne mai wannan tambayar ƙultu sai na ce minal mawali shi ba balarabe ba yana cikin mawali ne ƙala bima sa da hum ya ce da me zai jagoranci mutane kai a balarabe ba ƙala ya ce ƙultu na war warraya ya ce wallahi da addini da kuma riwaya ta ilimin hadisi ƙala ya ce inna ahalar diyanati war riya ta na yan bayi al yasulu ya ce wallahi masu ilimi na ainihin wato addini da kuma riwaya yace to wallahi sun cancanci su zamanto shugabanni saboda suna da ilimi amma mu yanzu haka miji kaga mutum kwata kwata bai da alaka da ilimi kuma wai shine shugaba Kuma ya fito yana takara yana hankoro yana cewa shi mukami kaza yake nema saboda al'amari ya lalace wala yawanci gabanin nan namu idan ka je kana jin karatun su. sai ka rufe fuskar ka saboda kunya wallahi da wanda suke kan mulkin da waɗanda suke nema wallahi malam sai ka je ka samu cewa kawai ba za su iya karanta maka fatiha lafiyai ina fata ana fahimta a zo a ce wai kai ne jagora ma ko baka iya karatu ba wani lokaci ina ɗalibi a jami'an madina allah ya ji ɗan mara ya almadani sun zo da alhazai to wasu daga cikin jagorori na na wannan jihar gaskiya sarahata na wannan jihar na hukumar alhazai ya raka su wani wuri don a karrama su a mutunta saboda kokarin da suka yi su ne kuma shugabanni na harkokin alhazai a wannan jihar can kuma shugabanni ne su ma malamai masu mukami a gwamnatance ita ce to a dan karanta mana alkur'ani wallahi malam suna zaune da ayin zagi so wani da ya tashi bude baki sai mazai karanta fatiha kaga ta fi sauƙi. masha Allah wani ya karanta kulhuwan lahu wani ya karanta amalar rasul ya duwa surorin nan da suke a fili kafin a zo kan ainihin wanda ake zara ran mara an gama karanta duk masu yau a taƙaice ne mara an ji kunya Allah ya ce to kaga irin wannan kuskure kuma su ba su yarda ba su ba su san abin da suke ba to da mai da za su yarda Allah ya kyauta ya kamata ne a ce duk abin da ya shafi addini a sa mai addini a wurin wanda ya shafi kuma wani ilimi da ban shi ma a samu abocin wannan ilimin wannan shi ne ka'ida haka ne a samu division of labor na gaske kowa da inda ya kware amma ka gamu a ƙasar nan sai ka karanta medicine sai a tura ka kai ne injiniya na building abin <laughs> wallahi ma nan ko ka je ka karanta injiniyar a ce kai medical doctor ko director na wani asibiti ka gani ko ba ka ake ba ko <laughs> kila ma gwara-gwara tun da ka taba rike sanda ka rike taba rike sanda ka iya rike fatan ya kila kalan fatan <laughs> da wato abinda zai baka mamaki shugabannin mu hatta health ta bangaren lafiya wallahi gaba daya babu ita an mutu fa ba lafiyan amma kuma su ne shugabanni abinda ake cewa wato wai mutane medically they are dead to haka mutu ko in ce haka shugabannin mutu kwallon wannan sai shugaba ya je wurin taron kwallo ya ce wa ya zo bude competition sai an je mai kwallo ya dan buga wallahi sai dai kibe kasa buga kwallon kafa kawai zai harba haka sai dai ka ji daga pop mutane na mishi ana jarbo shi kai sadi. Allah ya kyauta shi ne suke cewa lallai ma abota ilimi wallahi sun cancanci su jagoranci an gane ku? alafa man yasu da ahalin yaman ya ce to wane ne yake jagorantar mutanen yaman ƙultu sai da ce ɗawus ibn kisan ya ce ɗawus ne ibn kisan yamani alafa min al-arab an min al-mawali ya ce shi balarabe ne koko shi ma yana cikin mawali ƙala kultu sai na ce masa minar mawali shi ma daga cikin mawali ne ƙala faman ya sudu ahalar sham to mutanen sham fa wane ne yake jagoranta su kultu sai na ce masa makhul ne imamu makhul ƙala famin al'arab an minar mawali shin balarabe ne koko yana cikin mawali ƙala kultu minar mawali shi ma yana cikin mawali da duwa ma duk wa'in nan ba? ilimin su ne ya kai su ga matsayin da suka kai ba wai harshen ba kun gane ya ce masa shi ma yana cikin mawali an gane ko sannan ya ce ya ce abdunubi ya ce shi bawa ne ta'ahu ko a yi ta'akkun ra'atun min huzai wata mata ce ma daga cikin huzai ta yanta makahullin kalinsa mace ce ma ta yanta shi qala yace faman da ahalin jazira to su kawo mutanen jaziran larabawa wane ne jagoransu su kuntu sai na ce mai muni gudu mahara ƙala sai ce famin al-arab an min al-mawali shin shi ba larabe ne shi koko yana cikin mawali ne ƙala sai na ce masa qultu min al-mawali shi ma don kaga wanda ba larabe ba yana jagoran da larabawa qala faman yasudu ahalin kurasan mutanen ahalin kurasan su kuma wake jagorantar su qala qultu ad-dhahhak ibn muzahib yace masa dhahhak ne ibn muzahib qala fa min al-arab am min mawali balarabe ne yana cikin mawali qala yace qultu min al-mawali kai har yanzu ba balarabe fa cikin mawali ne qala fa man yasud ahli al-basra to mutanen basra fa kuma suwa ke jagorantar su qala sai nace qultu al-hasan al-basri yace hasan al ne qala fa min arab mawali shin shi ma balarabe ne ko ko yana cikin mawali qala qultu sai ya ce masa minal mawali shi ma dai yana cikin mawali qala wai wailaka wa man yasudu ahlul kufa ce kai canka kai mutanen kufa kuma fa wani ne ke jagorantar su qala qultu ibrahimun nakai eh ibrahimun nakai qala ce fa minar arab am minar mawali shin shi balarabe ne ko yana cikin mawali qala qultu minal arab ce shi din balarabe sai za ka samu balarabe ibrahim al-nakai kana sai ce wailaka ya zuhri kai canka ya kai imamu zuhri yace faraja farajta anni ka yaye mu wallahi la tasudanna mawali ala al yace wallahi mawalin nan waɗanda suke kama guri zauna za su jagoranci larabawa fi hadal balad a wannan gari yace hatta yaqtubu laha alal al wal arab hataha har sai an hau kan mambari ana hudu ba a kasashen larabawa larabawa duk da sa kasan mambari suna sauraron baka fata yana musu ba wanda ba ba larabe ba hakan bai faru ba ya faru gashi nan ko ina da ina ina fata ana fahimta ya ce قال ya amirul يا sai المؤمنين سيتي يا كي أمير المؤمنين إنما huwa دين to ai shi addinin musulunci addini ne kawai addini ne wanda man hafizahu sada wanda ya tsara addinin zai jagoranci mutane wallahi sai ka zama shugaba wa man dayya'ahu wanda kuma ya sarwantar da shi shi addinin yace saka ba zai fadi haka ne kuma haka wani sauraka batun hankoro da kabila ko addini idan baka kiyaye ba wala kana ji kana kallo wanda ba kai mutum zai aisha wannan abin da sun ya kawo da shi kai abin da ya dace kawai a gani ana kuma khair Allah shi yadda mu malam ya ce ƙaruhu an ibn abbas daidai kuma inda ya ce daga abdullahi ɗan abbas ya ce ƙatta ƙaddama bayanin abdullahi ɗan abbas ya gabata wa huwa hibrul umma shine tawadan al'umma shi abdullahi dan abba wa turjuman alquran shine mai fassara alqurani annabi ne ya sa mai wannan kambin ya ce masa turjuman alquran ibrul umma abdullahi dan abba ya ce wa da'allahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi masa addu'a shi abdullahi dan abba annabi ne ya ce masa allahumma faqihu fid din ya Allah ka fahimtar da shi addini ya zama da ilimin addini sannan ya ce wa allimhu ta'wil ka sanar da shi fassara na alqur'ani annabi ya roƙa masa wannan kai tsaye da nasti wa rawa anhu ashabu anhu a immatul tafsir kuma ɗalibansa malaman tafsiri sun ruwaita daga gurinsa sosai Ya ce ka mujahid kamar imamu mujahid ɗaliban abdullahi dan abbas wa sa'id ibn jubair da sa'id ibn jubair shi ma ɗalibin sa dukkan wayannan fa makaranta alqur'ani kana fassara alqur'ani kace ayi mujahid ya ce ko kaza ya ce ta an gama daga abdullahi dan abbas suka samu ya ce wa ta abin abi ba da a ta'u shi ma ibn rabira ba wa tawus da dawus wa gairihim da ma wasu da yawa waɗanda ba su ba an gane ko malam ya ce wa ƙaurin inda kuma ya ce ma farƙa ha'ula'i kuma farƙa ha'ula'i mai ya firgita waɗannan mutanen ya ce mai yake nufi yustafhamu min ashabihi mana yana nema ne yana tambaya daga sahabbansa yashiru ila unasin mimman yahduru majlisahu yana nuni zuwa ga mutanen da suke zuwa majalisinsa min ammatin nasi daga cikin gama garin mutane fa idza sami'u shay'an min ahadith sifati idan suka ji wani abu daga cikin hadisan sifofin Allah in sai kaga sun firgita sun tsorata a ce kai kaza zai faru za su yi wannan ne kalmun na lahu kamar masu karin wannan abu to shi sa malami mai karantarwa da ya kula masu zuwa majalisi akwai ɗalibai masu ilimi haka ne masu fahimta ana kuma samun waɗanda ba su da fahimta ƙwaƙwalwarsu ba ta kai ba sai ka san me za ka faɗa mutane in ka faɗa mutane wani abin da zai zama cewa hankalinsu ba zai ɗauka ba to in ba ka lura to sai a samu rikici sai a samu matsala ka yi abin da zai zama daidai da kwakwalwa wa'annan a matsayin na masu ilimi ka yi abin da zai daidai da waɗancan a matsayin su na waɗanda ba su ma taɓa hanya da karatu ba su dai kawai abin da ka faɗa suke so su ji kawai su da su riƙe wani kuma in ya zo ya wuce kenan ba za su ƙara ganin shi ba sai wani lokaci ya wuce da fatawarka <laughs> Allah kyauta saboda haka da ya ga irin wa'annan da suka zo suka zo majalisinsa suna irin wannan shi ne yake tambaya to kaga ko mu ma sai an kula duk majalisi akwai irin wannan Ya ce falam ya minhum al-iman al-wajib za a ga sun ji maganar amma ba a samu imanin da ya zama na wajibi daga gare su za su ba da gaskiya da abin da suka bidin allazi awjabahu Allah ta'ala ala ibadihi al-mu'minin wato wa wa'ajab imanin da Allah ya wajabta wa bayin sa mummunai qala az-zahabi imam az-zahabi yace haddasa waqi'un an isra'il bi hadith an gane ko imam waqi' ya ruwaito hadisi ya faɗi wani hadisi daga isra'il yace idza jalasa ar-rabb ala al-kursi idan ubangiji ta'ala ya zauna akan kursi an fahimta faqsha'arra rajulun inda waqi' sai wani mutum ya ta ya ji ce Allah zai zauna ya zauna akan kursi sai da ya yi wani irin tsigar jikinsa ta tashi a lokacin da wake ya faɗi wannan ta zabi ba wake sai da wake ya kusa ta shi kuma fasada ya ce masa adrakin al'amash ya ce mun riski al'amash wa sufiyan da sufiyan al-tauri yuhaddithuna bi hadhihi al-ahadith suna karanta waɗannan hadisan wala ha babu wanda yake inkarin wannan hadisi ko ba ka bane to kaga da ya faɗi wannan magana shi imamu wace kila sai mu ce ya manta cewa su su ne ɗaliban wa'incan ko ba ka bane wancan za su faɗa kai tsaye a fahimce su amma kuma su ga irin ɗalibansa kaga wanda za su firgice ne suka ji wata magana shi yasa ba kowane karatu bane jama'a wallahi ba kowane ilimi ake faɗinsa ba wannan da istawa ake cewa ba ana cewa dole a tafi irin jalaka din su irin wani akwai hadisi da istawa daban ake daidaituwa wannan sai ya zo ya yi magana akan wannan hadisi ne al-isra'il da ya karanta shi karanta hadisin ma kawai wanda ya ta mai da hankali eh da jalaka ya zo kun fahimta amma ka lura shi hadisi isra'ili ai kun ga yadda ya dawa in yayi daidai da mu zamu dauka shi lafazin za ta tambaye da hankali eh awai ai muna magana ne akan damuwar da mutum yayi irin wa'annan kalmomin ake jan nan mu ba ko ina ake faɗin su ba wani wuri ɗaliban ilimi ne za su fahimce ka wani wuri kuma akwai awam ba za su fahimta ba kamar yadda ya faru ana a gaban wace kuna lura wata magana ba in za ka yi ta sai ka kunna sai ka kashe lasfi ba ko ba ga wani da yasa ake sa labulai za su yi an shiga close door an yi an yi miti tsakanin wani da wani saboda ai akwai wanda ba a so su ji wata magana haka ne ko ba ga wani jiya aka yi mitin aka kira mu mitin a majalisa ta kungiyar jama'a zalafin gudawa ga wata sunna a ofishin kungiya akan wata matsala da ta taso a karamar hukumar igabi sai aka je aka zauna duka an kira majalisar agaji an kira majalisar malamai an kira majalisar zartarwa aka zauna mitin an gama mitin mitin din duka bai daɗe ba saboda abin kafin a zauna to shugabanni sai da an kaɗan zauna aka yi takulin matsalar kawai iya saɓon aka aka yi cikin dai ban ƙaye kowa na nan aka faɗar aka gabatar aka yi da abin da aka yi aka sallamu kowa aka ce to an sallamu kowa ƴan agaji kaɗai za su tsaya muka tsaya mu ma yan agajin ma aka yi mitin na biyu kenan sai aka sallamu kowa sai aka ce waɗansu mutane ɗaiɗaiku ba su wuce mutum bakwai ba su kaɗai ake so su tsaya har da ni a ciki ni mufti aka gama da mutum bakwai na a ciki sai aka ce kowa ya tafi mutum uku kawai za su tsaya da ni a ciki da ni da shugaban darakta da kuma wani mutum ɗaya mu kaɗai maka bi ɗin ƙarshe so misali nake ba kun san abin da ya sa da ake tabbatar da wancan saboda akwai abubuwan da wani bai kamata ya wani bai kamata a wata magana a gaban shi asali mu ma na ƙarshen ni na kawo shawara ne akan mutum biyu su yi ta wasu suka kawo shawara akan a yi delegation sai na ce ba daidai bane ya kamata a ce mutum biyu su yi ta wanda su ne asalin ma magana ta taso a su. da aka aka ittifaki sauran suka ce to tun da ka tara yi zaman haddani a matsayin shaida kamar da aka yi to misali ne kaga irin wannan haka ne to a gaskiya idan ya zama malami duk abin da ya taso a bakinsa zai faɗa wai a wurin wa'azi ko a karatun karatunsa dai yanzu karatu zai zai iya samar da matsala a cikin a cikin al'umma wani abin kana kallon sa ilimi ne kuma gaskiya ne to baki ka kai shiru alaikum haka yake cewa idan matsalar ta gito ta gaban ka sai akwai ilimin fatawa wallahi mara ilimi ne kai ba na kasarantar ba ne shi yana ajiye ne da za idan matsalar ta zo sai ka bada fatawa da ilimin ya aiki a wurin kuma magana akwai matsalar da mutane suka santa kuma tana da hukunci a shar'anci duk wani awam ma'ana ga magarin mutane mutum kaga wanda ko karatu bai yi ba bai hada hanya da karatu ba ya san hukuncin wannan abun a shar'anci amma akwai fatawa ta ilimi da take sabanin wannan wallahi dan adam ko mun malintarsa duk in rawanin sa zai tabo sama ba zai taba gigangancin fadin wannan a cikin al'umma ba wannan fatawa ita kawai za ka san ilimin ka tsaya ne ka ja bakin ka kai shiru idan wani ya yi giggiwa ya faɗa cikin irin matsalar kuma sai in an zo maka da ita haka ko in wani malamin zai bada fatawar to shi zai hukunci ne da abinda kowa ya sani ko ba laifi yayi ba kai kuma in aka zo gurin ka da ita da kake da irin wannan ilimin to za ka yi hukunci sabanin wancan din da wannan yayi dan ka kashe matsalar ko ka kashe wutar to wallahi akwai irin wannan ilimin yan uwa Allah ya yafe mana saboda haka ya a akhrajahu mene hu abdullahi ibn ahmad fi kitabi a radd ala al-jahmi an gane ku? kura mutum nawa ya wuce ana zuwa to yanzu da shi wannan mun shiga mun ɗan tafi kaɗan, kuma shi faragraf din ma bai kare ba don maganin da ake a cikin tana da alaƙa da wata eh mana kawai za mu maimaita shi ne kama koma kan paragraf ɗin ƙarshen da muka taso a kan shi kawai sai mu tashi a kan insha Allah tun da dai ba wani abu bane akwai wani majalisi da muke karatu da asuba muke karatu malam muke karatu mai nisa ana ɗauka mun yi tsawo muka fi ana gama kammala mai ɗaukan kawai ashe gaba ɗaya bayar kudi za ta ɗauko ashe ashe ya biyar kodin nan kawai aka yi ne Allah kaɗai zai duk abin da aka yi yanzu wallahi sai mun sake shi kuma karatu ya fita sosai an yi karatu an yi bayanai irin wannan yana faruwa so balle wannan kuma da ba wani abu aka yi ba dan paragraph ne kawai sai mu maimaito bayanin insha Allah ta'ala muna fata Allah ya bamu lada abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah rike sarki ya fi mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله